Gundumar Tanut da ke cikin jihar Zander tana fama da canjin yanayi da kuma karuwar hamada da rishin ruwan sama, amma canjin yanayin nan bai taba damunar ruwan ga shekara ba a kewa lawali bukari. Muna da kama gari 191 wanda ke sun shuka bara a wanga lokaci abin da ke gare mu gari 47 ne kaɗai suka shuka. Sai mu ce alhamdulillahi ga alamar damuna dai lalle neman samu garuruwa wanda suka hina bara yawa ba gami. Sai ko da ke duka shuka kamar shuka gaugawa ce ta kuma lokaci. Kenan damuna ta a gidan gidan a nan tanzu da dan sauran lokaci a dan sauran lokaci tunda mu nan dama mafi yawa duka auna aunen da ake kana na fannin ma'aikata mai kula da yanayi ko da ake ce meteo kan kuma yanayin aikin da ake gani safakarun da ma da muke samu na shekara muna kai har cikin kwana goma na biyu na cikin watan juye kenan har zuwa tsakar watan juli in allah ra duka hawan lokacin da muna shibuka hatsi da dawa da kun da kuma lokacin da muna shibuka to a lokacin nan damuna mu take zauna a munin wurin mafi yawa ita ka wannan lokacin kenan zai shibuka da muke cikin gaugawa ce a yanzu kuma muna zancen magunguna na miyagun kwari wanda ke gare ku da su iri suna iya su wadata har ya zamanto kowane manomi ya samu kuma an samu magani ba wata ba in miyagun kwari suka bullo kamar shekarun baya da suka wuce yan ka dauki kamar shekara dubu biyu da sha biyar zuwa sha shida abin da ya matsa mu dama alaran mu hala ce da ya matsa mu nan da marubuta anan wurin wannan shekarun dubu biyu da sha biyar abin da muka kashe na fara mun kashe kamar eka dubu hamsin da takwas dubu biyu da sha shida mun kashe kamar eka dubu ishirin da biyar to wannan kishin harar da yake an yi yi shi a cikin lokaci an samu magunguna kuma ta ba da magani isasshe mun samu dafawa ta ma'aikata babba ta ƙasa ta haɗin gwiwa ƙasashen mace ma gaba ɗaya na yamma santar ta akridiya na kishin fara na agres suka dafa mu da motoci muka na kishin fara ke nonon kwanan da aka shi tun a lokaci ya sanya wannan fara ba samu gu aihuwa ta yi ba to kuma shi zamanto a 2017 kuma nan wurin duka abin da muka kashe eka 2017 ne muka kashe ita ma tun wata na da kare tana ƙanana ba ta kai wurin aihuwa ba aka kashe ta shi ya sanya duka duka ba da abin da ma muka samu duka bai wuce eka 100 ne ba wanda aka samu wannan kwari Allah sanya mu da magani isasshe a barak nan da na aka ci karshen ta wannan farar kenan a yanzu zaman da muke dai muna tamma in dai ba da wani wuri ta zo mu dai maganin da ke gare mu na ce muna da kamar litar 350 wanda ke hannun mu a da ke da wannan